Ranar gari ya yi cik da aka gudanar litinin adifa ya samu karbuwa a cewar ɗaya daga wa'anda suka shirya tsarin inda suke koken sauyin lokutan hana yawo matakan da lokaci aka ɗauka a domin wato dangance da halin rashin kwanciyar hankalin da ke wurin. Rishin jituwa ga batun naɗin jagororin jami'o'in ƙasar Nijar na ci gaba da sa birki ga tafiyar jami'o'in gwamnati a cikin labarun za ku ji ministan wannan reshe bisa sauye-sauyen da aka shimfiɗa kuma aka gabatar gaban majalisa. A shafin rahoton musamman za ku ji firar da Idi Nuhu marubucin littafi ɗan ƙasar Nijar zai yi bisa ga littafinsa mai lakanin sarkin sakarkaru. masauraro barkamu da haka yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani. Kiran a maida gari ya yi tsik da kungiyar wayan warar hula ta difa ta yi ranar litinin kiran ya samu karbuwa haka da dai jagoran alternative espacito na difa mara mamadu abdu ya shaidawa nafisa adamu sifu ta wayar talfo. Babu kasuwanci ko guda, babu wani aikin neman kuɗi, dukkan ayyukan an dakatar da su, ko masu yankan aka fa ba su fito ba. Ba ma a difa ba, dukkan yankin difa ne. Akwai wasu yankunan da suka taimaka, misali akwai motocin bas da suka fito daga wajen zandar aka dakatar da su a wajen shigowar yankin difa. Aka ce musu ba za ku shiga ba. Ina ga muku cewa yajin aiki ya samu karɓa sosai har cikin ƙauyuka. Hukumomi sun lura da wannan nasarar wannan yajin aiki sun tuntuɓe mu mun yi taro tare da gwamna. cima matsaya kaɗan musamman ma kan soke kuduri ko da ba mu dawo ga lokutan farko ba amma mun cimma nasarar maido da lokutan mutane na karfe goma na dare zuwa karfe hudu na safe alhali da farko shine da karfe goma sha ɗaya na dare zuwa karfe biyar na safe amma lokutan motoci shine daga karfe takwas na dare zuwa karfe biyar na safe. A gaida mamman ada duk dai adifar jami'an tsaro na rayuwa ne tare da abokan gaba da suka garwaye tare da al'umma. al'umma al'amarin da ke ba su wuya ga zartar da aikin nasu duk da iyakacin kokarin da suke yi haka dai dan majalisa isaka manzu ya faɗa bayan wani rangadi da kwamitin kula da batun tsaro na majalisar Nijar ya kai agun satin da ya shuɗe ga abin da ya faɗa wa Habibu Garba. nous ce que nous avons constaté vraiment le mu abin da muka gano shine gaskiya jami'an tsaro suna yin kokari sosai da ya kamata a yaba a yi musu addu'a a ba su kwarin gwiwa da kuma duk goyon bayan da ya dace domin ƙara musu hanzari gwamnati ta ba da kayan aiki sosai amma watakila ana buƙatar ƙari a cikin irin wannan yanayi tilas ne gwamnati ta ɗauki dokar ta ɓaci mataki ne da tsarin mulki ya tanada wanda gwamnati ta yi amfani da shi ta hanyar amincewar majalisar dokoki domin tabbatar da tsaron lafiyar al'umma abin takaici ba yaƙi ne na gaba da gaba ba jami'an tsaro suna rayuwa ne tare da abokan gaba ba a iya gane su cikin al'umma kenan ba ku iya gane wanda zai juta muku a cikin wannan hali ne ake a jihar difa Mu dai tsaya a cikin jihar ta Difar, wa'anda gungun 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a cikin yankin Difar da zaran sun sake su kamar ko da yaushe a cikin wannan yanayi ana mika su ne ga wani kwamitin na musamman kanan a ɗau su tare da binciken lafiyarsu a asibiti kamin su koma cikin iyalansu. Haka dai gwamnan jihar na Difa Muhammad Mudur ya shaidawa Rahilat Sumana ranar Litinin ta wayar talfo ga fasar bayanin nasa. Mata biyu ne da karamar yarinya guda da aka sako su aka mika su ga masu kamun kihi suka kawo su boso kamar ko da yaushe a cikin irin wannan yanayi mun mika su ga wani kwamiti na musamman sannan aka kai su likita domin binciken lafiyar su an ɗauki nauyin su su duka suna cikin koshin lafiya kuma iyalan su na kira domin samun labarin su ba da jima ba za su koma iyalan su a ningimi gaskiya ne suna cikin koshin lafiya a ido suna kira suna waka ga yadda suka faɗa mana ba a tozarta su ba ba zan ce muku mutanen ko 'yan fashi ne ba ko kuma 'yan bi'ashi ne haka ne iyalansu na tambayar su alama ce mai kyau wannan na nufin shigar su cikin al'umma ba ta da matsala amma ba a sani ba a gaba mi zai faruwa duk da a yankin difar an buɗe wata kasuwar kihi a garin ingigimi cikin jihar ta difa ranar lahadin da ta shuɗe wannan kasuwar na nuna farfaɗuwar wato falfadowar tattalin arziki na ingigimi da ma difar kanta bayanin da shugaban gundumar ingigimi fugu bukar ya yi kenan a tuntubar da studio kalangu ya masa ya kuma kara da cewar an ɗau matakan tsaro da suka dace domin hakikanta cin wannan kasuwar. Watanni biyu ke gada sandikar malaman bada karatu na jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar ke cikin yajin aiki inda suke ci gaba da tilasawa a komo ga batun zaben jagoron jami'an maraɗi maganar da ta kawo rashin ganewa juna tsakaninsu da gwamnati wanda shi kuma ya fi son a naɗa jagororin a kan turbar kawo daidaito da aka tunkara a wannan shekara ministan ilimin mai zurhi yahuza sadisu ya fayyace ma muktar ahmadu shafin lamarin Mun yi mani cewa naɗa sabon shugaban jami'a na daga cikin mayan batutuwa na shirin kawo sauye-sauye da muka kaddamar. Ina ganin wannan yajin aiki zai ƙare cikin kwanaki masu zuwa. Gome na ta'allaka da makomar da za a keɓe ma wannan doka idan 'yan majalisa suka amince da ita. To dole a girmama dokar ƙasa idan 'yan majalisa suka yi watsi da ita. Mu a matsayinmu na gwamnati za mu sake duba kuma za mu ɗaukar wasu hanyoyin gurbi. Amma duk da haka kawo sauye-sauye a cikin jami'o'i na gwamnati ya zama dole. bincike da muka gudanar ya ba mu damar fahimtar cewa ba mu da wani zaɓi batun naɗa shugaban jami'a kaɗan ne daga cikin wannan gagarumin aikin sauye-sauye da za mu gudanar a cikin jami'o'inmu na gwamnati. Wasu sauye-sauyen za su zo kuma za mu yi su insha Allah domin ribar ci gaban ilimi mai zurfi domin ribar matasan cikin ƙasarmu. Fasalin hanyoyin ɗaukaka ƙara da hanyoyin aza ƙara da aka buɗawa masu buƙata idan su fuskanci halin zaƙewar ma'aikatan tsaro ma'udin haɗuwar yau kenan a nan yame wadata haɗa masu ruwa tsaki a gabatun bisa fusa'ar wato mai sasantawa na ƙasar Nijar kan tallafin Centre de Genève pour la gouvernance du secteur la sécurité Bernard Berlanderas wato ƙwararre ne na wannan cibiyar ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani akai ga fasarar. L'idée du médiateur, c'est de permettre au travers de... Manufar mai sasantawa ita ce ba da damar sanin ma'aikatu daban-daban da ke akwai ta hanyar wannan taro har ila yau da kuma ganin yadda za a yi aiki tare a Yamai da sauran jihohin ƙasa. Ayyukan mai sasantawa ana tsara su ne tare da tawagogi na jihohi. kina akwai buƙatar ɗaukar matakan magance matsaloli na kusa da al'umma waɗanda ba cikin Yamai suke ba ko kuma suke cikin yankunan hamada ba su da damar bayyana rashin ingancin ayyuka da suke ganowa wajen ma'aikatan gwamnati musamman ma'aikatun tsaro kowane iri kamar na sojoji na 'yan sanda da kuma na A wani fanni kuma harabar kula da tsaron yankin ƙasar Nijar DST za ta amfana da samun sabon gini a yame wanda aka kiyasa kuɗin gina sa miliyan ɗaya da 'yan kai na kuɗin dola Amerika a yau da sahi ne aka aza bilgin farko na gininsa tsari ne da ke cikin wato furojen haske dst da gwamnatin nijar bisa hular da ke garesa da oem suka tanada ga fasar karin bayanin da baptiste amieux na tsarin kula da yakoki a harabar oem yama musa hassan Muna nan a unguwar babban masallaci mun aza tubalin sabon gini na ma'aikatar da ke kula da tsaro a cikin ƙasa da ka kaddamar da za a yi a ƙare nan da shekara guda wato watanni goma sha biyu ginin da darajarsa ta kai kimanin dalar Amurka miliyan ɗaya da ɗigo biyu wannan na cikin tsarin dangantaka tsakanin gwamnatin Nijar da OEM bisa zuba kuɗin gwamnatin Amurka bisa tsarin ƙarfafa aikin gwamnatin Nijar domin kula da iyakoki bisa tsarin wani shirin da ake kira ASCDF DST da ke da manufar karfafa babban da DST cikin yanayinta na aikin yau da kullum. Wuraren yawon buɗe ido da harabar tsarin madatsar kan daji za ta girka su ne na garuruwan Gabu, Kutugu da Firgun cikin jihar Tilaberi za a kuma girka wani gidan kallo domin kare albarkatun gargajiya na wannan wurare da za a gina. Wato, daraktan kare mahali na gundumar Idrisa Joga ya yi wa Alasan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani. Ga fasar An gudanar da bincike a waɗannan wurare domin kare dukkan albarkatu na al'adu da al'umma za ta iya ɓaddawa a cikin tsarin gina madatsar ruwa. A cikin wannan manufar an cima yarjejeniya da ma'aikatar binciken kimiyyar dan adam ta mai wato irsh da ma ma'aikatar ministan al'adu domin su taimaka muna wajen bincike na gaggawa saboda mu tantance albarkatun ayyukan jama'a a kuma kare su. Domin kare dukkan waɗannan albarkatu na al'adu akwai shirin gina wani gidan tarihi tarihi domin adana albarkatun na yankin. Akwai kuma tsarin ɗaukar hotunan garuruwa a kuma baza su a cikin wannan gida na tarihi. A gaida Asumana shina da fasara. Ranar Litinin wata haba-habar gobara ta laƙume shahararren mijami'ar nan ta Notre Dame de Paris, mijami'ar da ke da fiye da shekaru 800, Le Père Eric Medagbe. a na iglesiyar katolika ta nan yame ya nuna jiyayinsa ga fasarar kalamun da yama habibu garba un lieu qui rassemble aussi bien les chrétiens que toute la population personnellement. wuri ne wanda ke haɗa Kirista da dukkan al'umma. Ni kan kaina na samu damar zuwa a wannan wuri na Cathedral in Paris. Na ga mutane da suka zo yanki daban-daban na doron duniyan nan don ziyarar wannan wuri. Kamawar gobara a wannan wuri abun yana taɓa zuciya sosai kuma ya taɓa zuciyar al'ummar Paris. Har ma mutanen Igiliza na Paris. Game da haka dukkan al'ummar Kirista ta duniya tana cikin jiyayi. haka mu ma muke ji kuma muna wa faston Paris da makarabansa addu'a kuma nan muna ta addu'a tare da dukkan kiristocin duniya. Mais aussi nous prions en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Kuna shan labaru ne daga nan sashen Hausa Studio Kalangu yanzu kuma sai rahoton na musamman. Sarkin sakarkaru sunan da Idi Nuhu ya baiwa littafinsa na farko kenan. Ma'udi ne wato marubuci ne a ƙasar Nijar ranar bakwai ga watan Maris littafin ya wallafa a shafin Galimar a ƙasar Faransa. Alasan Kuzi Muhammadu ya firanta da shi ga zubin hirarta su. A cikin littafi mai suna Leruwa Kwan, wato sarkin sakar gari, Idi Nuhu na bamu labarin matsalolin da wani mutum ya ci karo da su a rayuwarsa ta soyayya da kuma matsin lambar da ya fuskanta daga iyaye wajen zaben matar da zai aura. Wannan shi ne littafin Nijar na farko da ya fito a babbar ma'aikatar buga littafai ta Galimar da ke Fari. Ga dai Idi Nuhu. Wannan littafi ci da na hiddo yana bayani na kan soyayya tsakanin wani mutum da mata biyu. An mashi armandoli ne amma kuma yana son wata yarinya har dai karshen littafin inda ya gano da cewa ai mata shi yake so ba ga yarinya ba to kuma a karshe ta kubce mashi kuma ita ma wacce yarinya da yake so ta gane cewa to mata shi yake so kuma ta hita zancen shi me muhimmancin da ya cancanta a rike kin wannan hira bayan zancen soyayya tsakanin wannan mutum da wannan mata biyu akwai abubuwa da yawa kamar zancen tarihi na siyasa Nijar da na ɗauko tun lokacin da muka samu incin kai akwai hulɗa da manya-manyan ƙasashe masu share game duniya. Zancen biyayya ga iyaye shi ma yana cikin wannan hira. Shi din ne na saka a ƙarshe wato na littafin wannan. Yaron nan an mashi aure amma ya yana mata da iyaye suka kawo mashi ya haisan waccan yarinya wadda ke tare da 'yan siyasa da kuma makaɗan gidan giya. Abin da ake iya tantancewa a ƙarshe sai a ce to wanda bai yi share masallaci ba sai ya yi share kasuwa. Wato shine bayanin da ake iya ganewa a ƙarshe. Sarkin sakarkare. Eh, ne kun yi kirkiro wannan suna wato wannan kalma shi da kankan shi ne ya haɗe ta a ƙarshen littafin lokacin da ya gane cewa ya bada wadda yake biya kuma ya bada wadda ke biye da shi mata shi ta asali kuma bayan haka nan shi ne ya gabatar da mijin da ta aura wajen ta dalilin shi ne suka haɗu kenan sai ya gane cewa ashe shi ne sakaran ma kuma ya kowa zama sakarai tun da ya kai ga haka ɗin to don shi ne sai na jawo wannan kalma na maida ta kamar ita ce sunan littafin a ƙarshe wannan littafi da wane ya ce shi littafi dai wannan wato bayani ne kan al'umma mu yan Nijar amma kuma tarihi ne wanda yana iya yayi ma duka al'umma duniya amfani don saboda a ƙarshe muna da sa'a ga hannu amma ba mu kula da wannan sa'a da muka samu wani abu muke tsinkaye can ba mu ganin alfarmar da ke gare mu sai kullum abin da ke ga wani muke hange karshen labarun kenan wato ma'udin muhawarar studio kalangu na yau dai shine wato bisa ga girkin masana'antun matasa kalubalai da kuma matsalolin da ake fuskanta muktar hamadu ne zai jagoranci wannan muhawara a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya.